Sau biyu kenan ake soke tashin jirgin ɗaukar mahajjata na jihar Adama daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola fadar jiha abin da ya sa wasunsu suka share sama da kwanaki biyar a sansanin dalilin da ya sa maniyyatan soma gunaguni da kokawa da halin da sansanin da ke wata makarantar firamaren ke ciki. Sunana Musa Hamza daga ganye ni na fito. To gas mu mun kai kwana bakwai ne nan yau takardar mu bai fito ba. Eh gaskiya saurukan gashi nan wallahi saurukan muka sayin da mu muka je kasuwa mu muka sissiya eh, rigan soro ciki mu muka kwana da magunguna kanmu da kanmu ma mu muka siya misali ma yanzu nan ma akwai maganin da an ka kawo mana na naira ɗari uku gaskiya rayuwar mu kan babu kyau kwata-kwata ga bakin daya sunana hamza adamu daga tongo local government muna fama da kwana a primary school muna fama da sauro kan a takaice wanda yake wanda ya kwana a nan ɗaya bai maganan ya wahala kan sauro ba kan yayi magana ne muna wahala kan kwanciya wuri wurin kwanciya da kuma sauro. Sunana Hajiya Aisha Umar daga ganye. Ranar Laraba kan muka iso. A wurin kwana kam da yake makaranta ne kuma makaranta na yara ba windoji. Kuma wannan zuwa daman zuwa na karamin lokaci ne za ku zo ku yi. Tabarmai mun saya a nan muna kwanciya kai ba windo ba kyaure. Gaskiya akwai sauruka. Ko da sabon labarin niyyar maniyyatar na kaddamar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su. Amirul Hajj na jihar Adama kuma kakakin majalisar dokoki Honorable Abdul Kabir mijin yawa ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen ladabtar da duk wani da ya nemi ya yi wa sharuɗa da kuma dokokin hukumar kula da mahajjata ko ma keta dokar kasar Saudiya. Ba zan yi muku wannan sassauci a wannan magana da na yi. Kuma ku tabbatar da tun yanzu kun fara mini ni ne Aminu Haji ni ne leader of delegation da ni za ku je. <laughs> Kun ce kana ba ni magana daga nan ko kuna so ko ko ba ku so ku san ni ne zai yi magana Gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla hakuri ya bai wa maniyyatar tare da tabbacin cikin ɗan ƙaramin lokaci hukumar za ta warware matsalar jinkiri da ake samu na isowar visar su. magana suna ya kamata ya zo mai kyau Na nemi in ji bayanin matakan da hukumar kula da jin daɗin mahajjata ta jihar Adamawa ke ɗauka domin kyautata jin daɗin mahajjatan a sansanin su ta bakin babban sakataren ta injiniya Abubakar Bobboy a ofishinsa da kuma ta wayar hannu da sakonnin katta kwana amma ban yi dace ba. Kawo yanzu jirgin Flyners na ƙasar Saudiya ya yi kafa biyu na maniyyata ɗari takwas da talatin da tara daga cikin dubu biyu da shida da suka cika sharruɗan sauke farali bana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.